يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحقين قوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريت مكسابة أتيك بدا كراتم من التفسير أولنا مسلاتي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو أصابت goma sha bakwai ko sha shida? eh jiya na ce sha bakwai an ce sha shida ne goma sha bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da ko da ai masu sauraron karatu ba su aiko da kaji shi yasa da suna aiko da kaji ana ci da sai wannan yabin saboda haka masu wayoyi dole ku yanke wannan waje ba wai na ce a harba shi a duniya ne ji ba eh. na wanda ya zama daidai da uku ga watan yuni miladiyar annabi isa yau biyu ne oh, yau biyu ne biyu ga watan yuni miladiyar annabi isa alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwas a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura da eh? wanda na ɗauko mamaki ba ne gaba da ne ma na fara abin da ke ina ganin wane ne za a baki gobe ne za mu shiga sabuwar sura ko? insha Allah ta ba bayan ba an tilla da yawa kenan suratu al a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ayan da aka ambaci ko aka ciro wannan sura da gare ta shine ayan da Allah ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة رحمة جافية وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كافي نعم أقول إيه آية بمفسرة تبا ولله ملك السماوات والأرض نعم Walillahi mulku sama wa ciwon arba'a. Wa yau mata ku mu safiya ma'aiziyar sabon muguci luna. Allah Allah Ta'ala fiye ke da mallakar samai da gaske. Kullum muna fala. Dalilin da yasa ake ambaton waɗannan manya-manya halittu? domin saboda ku ƙanana ku shafa wa kanku ruwa tun da Allah ta'ala ya mallaki waɗancan to mallakan ku ba sai an ambata ba kuma waɗancan halittu manya-manya da ake ambaton su a koda yaushe suna bautawa Allah ta'ala yadda ya kamata to balle ku kuma ƙananan halittun Allah saboda haka ku kuka fi cancanta ku bautawa Allah yadda ya kamata Allah ta'ala ya ce wa yau mata sa'a to bari ya tabbatar da maganan takin alkiyama ko da ana samun addahariya da waɗansu makamantan waɗannan suna musun takin alkiyama suna gwada shakku dangane da takin alkiyama to Allah ta'ala cikin wannan aya ko cikin wannan magana yana tabbatar da cewa zai yi takin alkiyama saboda haka wa yawma taqumu sa'a ranan da alkiyama za ta tsaya yawma idin a wannan rana yaksarul almubtilun masu ɓarna za su yi hasara da ma'ana za su tashi a tutan babu tunda daman su suna ce ba za a yi takin alkiyama ba wato rayuwanmu kawai mu muna rayuwa ne muna mutuwa ana samun sakilekin a tsakanin mutane to shi yasa Allah ta'ala ya gwada musu iyakansu abinda suka faɗa ba gaskiya ba abin abinda suka faɗa ƙarya ne shi yasa anan mala yake cewa yukbiru ta'ala Allah yana ba mu labari annahu maliku samawati wal ard Allah shine mamallakin samai da kasai wal haqimu fihima kuma Allah shine mai hukunci a cikin su fi duniya wal akhirah a duniya da lahira walidha qala azza wa jalla wa yawma taqumu sa'a ranan da alkiyama kuma take tsayawa to a ranan Allah zai gwada tsananin ikonsa daga cikin ikonsa shine yaktarul mubtilun masu barna sune kafirai za su yi hasara kuma ba wanda ya isa ya taimake su wa humul kafiruna billah sune waɗanda suka kafirce da Allah aljahiduna bima anzalahu ala rusuli waɗanda suke jayayya ga abinda Allah ya saukar ga manzanninsa min al-ayatil bayyina na ainihin ayoyi bayyananno wa dala'il alwadiha da kuma dalilai waɗanda suka fito fili saboda haka ranar Allah zai kunyata waɗannan kafirai kuma za a yi takin alkiyaman kowa yana gani abin mamaki idan aka take a filin alkiyama wa tara kulla ummatin jasiya za ka ga kowace al'umma tana gurfane a yaushe kenan an ce lokacin da za a zo da wuta wutan nan wutan jahannama za a samu mala'iku barkatai suna janta domin ba haka ba sai ta afka akan halittu gaba ɗaya kun san me yasa ita haushi take ji ya za a yi dan adam ko aljan Allah ya halice shi ya masa gata ɗari bisa ɗari sannan kuma ya saba wa Allah saboda tsaban taurin kai da rashin jin magana to tunda a duniya bata samu dama ba bata zo duniya ba to yanzu kan ai ya zo lahira kuma babu inda zai tsere shi yasa wuta take jin haukin kafirai da azzalumai da mabarnatan mutane waɗanda ake kiran kiransu almubtiluna tana jin haushi kafin ma a kammala hisabi tana son Allah ya bata dama ta mamaye su ta ƙone su ko ta babbake su gaba ɗaya to saboda wannan yunkurin da za ta yi mutane ka kaf ɗinsu za su razana abinda manzo Allah ya tabbatar a cikin hadisi yace hatta annabi Ibrahim maji dadin Allah sai ya gurfana kazan kuwa da annabi Ibrahim ya gurfana annabi Isa ma dan Maryam yana gurfana abinda zai ce ya Allah nafsi nafsi abinda yaje annabi Ibrahim yana faɗa shi zai faɗa ya Allah ta kaina nake yi ta kaina nake yi annabi isa ɗan maryam da kansa zai ce ko a wato ko mahaifiya ta nana maryam yanzu ba na magananta ya Allah nafsi nafsi shine wata ra kulla ummatin jafiya za ka ga kowace al'umma tana gurfane to ka ji manya-manyan bayan Allah shi annabi ibrahim ba karamin mutum ba ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اتباه وهداه إلى صراط مستقيم كما أكرك الله تعالى يتي سيمك يوحي ذوى غريك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا saboda shi kaɗansa al'umma ce guda wa yi zittala ibrahim rabbuhu kalimatin fatan mahul qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la kuma duk wanda ya zo yana gadara da annabi ibrahim saboda yana ganin da ki ne zai kuɓuta. mushrikai sun ce annabi ibrahim nasu ne yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne nasara ma sun ce annabi ibrahim nasu ne saboda me saboda allah ta'ala ya riga ya zaɓe ki wattakhadha Ibrahim ibrahima khalila amma sai allah ya karyata su yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al annabi ibrahim mutumin kwarai ne Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya shi ba yahude ko ba nasare ko mushriki ba saboda darajarsa kuma maza ya tabbatar a cikin hadisi cewa ranar takin alkiyama duk halittu za su taki mutane ana magana da mu ne za mu taki kufatan uratan gurula shine za mu sake ba mu da tufafi tsirara ba mu da takalma hunta ne sannan kuma daɗin daɗawa wato shan da aka makama ya koma ya zama loɓa haka za ka tashi ranar takin alkiyama amma maza Allah ya ce wa awwalu man yuksa ibrahim farkon wanda za a baki tufafi ya sa ranar takin alkiyama shine annabi ibrahim amma lokacin da jahannama ta yunkuro sai ya gurfana kai kuma kana ina kai kan ba gurfana ba rubda cikin ha za ka yi gaba daya eh yun ba haka kai ba wato idan ta tsallake annabin Allah maji dadin Allah to kai idan ka gurfana ba za a kyale ka ba amma idan ka kwanta ka yi rubda ciki gaba daya to wala Allah sai ta tsallake kanka ba za ta kama ka ba wannan ana gwada mana hatsari da kuma wato yanayi na ranar tashin alkiyama ranar da waɗansu kafirai suke ganin kamar rana ce mai arha ko kuma suna ganin ma ba za ta zo ba ko ma ba za a yi ta ba ko Allah baya da ikon da zai tattara mutane duka a wannan rana sannan maza Allah ya ce annabi Isa ɗan Maryam shi ma ranar sai ya gurfana yana ce nafsi nafsi nafsi ya Allah raina ta kaina nake yi ta kaina nake yi ko na maryam ma baya kulawa da ita alhali kuma a cikin alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana da cewa annabi Isa alaihi salam mai tsananin biyayya ne ga iyayensa mai tsananin biyayya ne ga ainihin mahaifiyarsa bai kasance dan tawaye ko kuma shaqiye mara arziki ba to amma kuma ran tashin alkiyama mantawa da ita zai yi sai idan ya kubuta sannan can idan ya tuna da ita to kuma sai ya mata taimakon da zai mata yasa Allah ta'ala yake bayani a cikin wata aya yace yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni to kaji gaskiya saboda haka ranar takin alkiyama ba ranar ciwatuwa bane ranar tashin alkiyama ba ranar alfarma bace sai idan ka kai matsayin da za a yi maka alfarma sannan za a yi maka ranar takin alkiyama ba ranar girman kai ba ne ba ka isa ba tun daga kabari ma aka rinka ta taso ka kai mai girman kai to kai ka sa ranar da baka da ba za ka iya tabuka komai ba saboda haka rana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ce maliki yawmiddin au maliki yawmiddin wato mamallakin ranar sakamako ranar takin alkiyama kenan ranar da Allah zai ce limanil mulkul yau lillahi wahidil qahhar mulki yana ga waye a yau to ya tabbata ga Allah ki kadai dun babu wanda zai bada amsa sai Allah da kansa ki kadansa to ina annaba da manzanni su ma sun gagara yin magana to balle kai kai ne zaka yi magana sai yaya zaka samu daman yin magana ina bakin yin magana kana tsorace kana tunanin abubuwan da ka aikata saboda babu kofan gudu balle ka yi tunanin inda za ka gudu ya za ka yi ka kubuta a wajen Allah wani mataki ya kamata ka ɗauka domin ka samu ka tsallake duk waɗannan binciken da za a yi ga tsallake siraɗe ya za ka yi ka kauce wa siraɗe ko kuma ka wuce ba tare da ka ainihin sani ba Tunda da Allah ta ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya babu wanda daga cikin ku ce sai ya bi kan sirati ko annabin Allah ne yasa aka ce manzo Allah a ranar yana cewa ya ubangiji sallim sallim ya Allah ka kubutar don yana ɗaya daga cikin wurare masu hatsari shine tsallake sirati to Allah ya sa mu tsallake a cikin aminci mu tsallake ba tare da mun sani ba kafin mu hankara sai dai mu je mu aljanna Allah ya taimake mu shine watara kulla ummatin jafiya za ga kowace al'umma tana gurfane da ita da shugabanninta da masu kulinta da malamanta da manyan mutane kwararru da suke cikinta da mazarsu da mata da manya da ƙanana kullu ummatin tuda'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta walansu malamai sun fassara umma anan shine ɗaiɗaikun mutane tunda wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyama sannan wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko wa amma man utiya kitabahu wara zahri fa sawfa haka dai saboda haka akwai mutane bangarori daban-daban saboda takaddunsu da za su karba to Allah ya sa mu karba da hannun dama eh gurfanan kenan kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta akwai laifin da ake aikatawa collectively akwai kuma laifin da mutum yake aikatawa ki kadansa to mafiya yawa mutane ana musu hisabi daban-daban amma idan kun haɗa kai kuka aikata barna to sai an tattaro ku ranar tashin alkiyama yasa duk haɗin kan da aka yi aka jawo ka barna za a yi to karka yadda don Allah ba zai kyale ku ba gaba ɗayan ku za a tattaro ku al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun za ce yau din nan za a saƙa muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka duk abin da mutum ya aikata shi zai gani wannan mun shafala idan ka yi mai kyau za ka ga mai kyau idan ka yi mummuna za ga mummuna sai Allah ce mai هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سي الله تعالى هذا kitabuna. wannan shine littafin mu yantiqu alaikum bil haqqi wanda zai magana da gaskiya Wala ya gwada takaddan aikin karanta kin kiyama zai bayani sai kuma allike ina allike baki al yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim sannan kuma sai kafafuwansu su yi me su ba da shaida a kansu an liƙe baki dama yana kana da surutu ko kana da baki ko ka iya kare kanka a nan duniya to a lahira za ka tashi bakin a liƙe yake littafinka shi zai yi magana hannayenka za su yi magana ƙafafuwanka su ba da shaida saboda haka gangan jikinka shi zai bada shaida in ka yi zai fala in ba ka yi ba ma zai fala kuma wannan littafin Allah shi baya tsallake komai dama ana kawo ana karantawa dan adam ya zai ce ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada mutum da kansa zai ce ma li hadha wai me ya samu wannan littafi ne kam me ya same ki ne la yugadiru fagiratan wala kabiratan illa afaha shi bai ketare karami ko babban laifi ba komai ya rubuta wai me ya samu wannan wani irin littafi ne kam ko menene ya rubuta Allah tabaraka wataala ce Allah sarki wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata za su gaishe cikin wannan littafi shine haza kitabuna yantiqu alaihim bil haqqi saboda me inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun dama mu mun kasance muna rubuta abinda kuka kasance kuna aikatawa saboda mutum a gefensa akwai mala'iku anil yamini wa anil shimali qayyim ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bimana ma yalfizu min qawlin wannan an faɗi ainihin kauli kenan wa ma yaf'alu min fi'lin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa kowane lafazi kai to raqibu da atid suna rubutawa to haka ma in ka aikata aiki yasa idan ka duba surutu ya fi yawa ko aiki ya fi yawa surutu ya fi yawa yanzu da za ka yi aiki ka miƙe hannunka haka don da za ka tashi magana coi ce kalmomi nawa za su fito da harufa nawa yanzu ne abin da nake fada za ka yi kididigewa a cikin awa ɗaya ɗin na yana faɗin kalmomi guda nawa ko harufa guda nawa ko kuma jimloli na sentence guda nawa ba za ka iya tantancewa ba shi yasa aka ce ma yalfizu min ƙaulin illa ladayhi raqibun atid duk abin da suna rubutawa to haka ma ma yaf'alu min fi'lin illa ladaihi raqibun atid duk abin da ya aikata na kowane irin aiki akwai raqibu da da suna rubutawa shine wa wajadu ma abilu hadira ubangiji ta'ala ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ka baya zaluntan kowa ba wanda za a kara masa mummunan abu ba wanda za a rage masa kyakkyawan abu wannan shine da man zalunci amma kuma idan da za a kara wa mutum kyakkyawan abu shiru zai yi ba zai yi magana ba eh a to ba gashi ma'aikata ban ƙara musu albashi wani yana koma ya mayen ne ai in gwamnati ta yi kuskure ta ƙara mutum albashi ko ba zai yi magana ba sai dai can gaba idan an in kawo yaushe aka yanke to nan ne kuma za ka ji gunaguninsa lokacin da aka ƙara albashi ba za ka ji magana ba amma ana yanke yanke to nan ne za ka ji ko ina ana ta guna guni. to da mun wannan hali ne na ɗan adam yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yazlimu rabbuka ahada Ubangijin ka baya zalunci saboda dan adam baya son mummunan abu a kara masa to Allah ba zai kara maka ba dan idan ya kara maka tunda ba laifin ka bane zalunci ne to kuma ubangiji baya zalunci inni harramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu Allah ta'ala ya haramta zalunci a karan kanka sannan kuma wajen kyakkyawan aiki ba za a rage maka ba in kaga an rage wa mutum to ya tafi lahira yana azzalumi ne duk wanda ya je lahira yana azzalumi to Allah zai rage masa kyakkyawan aikinsa tunda annabi ya faɗa mana cikin hadisi ya ce fa ku yi ƙoƙari ku sasanta zaluncin da kai tsakaninku da ƴan uwanku kafin ku je lahira ranan da babu kuɗi babu komai mutum kuma zai biya idan ka je da kyakkyawan aiki to waɗancan mutane an rinka ɗiban kyakkyawan aikin ka ana biyan su idan waɗanda ka zalunce su a duniya idan kyawawan aiki sun ƙare aka rasa yadda za a yi to da saura akwai mafita shine sai a ɗebo miyagun ayyukansu sai a jibga a kan naka saboda ka zalunce su a duniya ubangiji ba zai kyale ka ba kuma wannan da aka yi ba zalunci ba ne adalci ne tunda wala ya zilimu rabbuka ahada shi wanda ka zalunce shi a duniya ya gagara ya rama ya gagara kwato haƙƙinsa to in aka je lahira Allah bai kwato masa haƙƙinsa a wajenka ba to aiki an zalunce ki alhali kuma wala ya yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba ya zalunta kowa sai dai kyakkyawan aiki ana iya ƙarawa mutum saboda wata falala kamar yadda yake munanan ayyuka waɗanda ba su taka kara sun karya ba ubangiji ta'ala yana iya yafe maka matukan cikin aikinka babu shirka sannan kuma cikin aikinka babu ka toɓara shine kaba'iri babu ka toɓara ana iya tattaro ka zuwa ce kai kai kaza ka ce ya Allah ni yi. amma ina neman gafara to akwai waɗanda a ranar tashin alkiyama Allah zai gafata musu sai ya ce maka to kenan. mala yakubu wuce ka tafi aljanna eh duk matsalolin da ka kwasa Allah ya yafe maka sai ka aljanna kawai kai kuma sai ka juya ka ga wanda za ka gani mai yiwa ka ce bari ka yi magana ko za a taimake shi eh. kai da aka jama ka je aljanna a yin karin ka tafiya ba waiwaye don ko da an ce kai ku kira wancan ana ce kai ka zo ba za ka waiwaya ba sai ka ka shiga tun da wanda ya shiga aljanna ai babu maganar fita eh Allah ya samu dace saboda haka haza kitabuna Allah ta'ala ya ce wannan littafin mu ne ku alaikum bil haqqi wanda yake magana akan ku da gaskiya ana magana da ku jama'a kafirai kenan ku alaikum bil haqqi Allah ya tsare mu inna kunna nastansi kuma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance muna rubuta abin da kuka kasance kuna aikatawa abin da mutane suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala yana sa mala'iku suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin lalle akan ku akwai mala'iku masu me eh na masu gadin ku gadi kawai suke yi shine kada mummuna abu ya same ka ka ji dan adam da wayo shi ba yana son a yi gadin sa wai kada wani abu ya same shi amma kuma idan ya aikata barna ko ya yi wani abu kuma kada a rubuta to ba haka bane wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma falo. saboda haka za su ba da kaida akan Qur'anin takin alkiyama ko za su ba da kaida akan muranin takin alkiyama Allah ya sa mu cika da imani sai Allah ya ce hada kitabuna yanqitu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين to tunda na fasara ayan baka karanta ba ga wani bayani nan ay inna kunna na'muru al-hafaza an taktuba a'malakum alaykum sune wanda muka fada wa inna alaykum lahafizin marubuta kenan فيقابلون الملائكة قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره babban malamin tafsirin nan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Abdullah ibn Abbas zaman jigajigan su hudu ne Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib da Ubay ibn Ka'ab Allah ya kare yadda da su to Abdullah dan Abbas yace da ki da wadansu taktubul mala'ika a'mal al-ibad malaiku suna rubuta ayyukan bayi su matasadu biha ila sama kusan sai su hauda ayyukan zuwa sama shi yasa duk aikin kirki wanda yake mai kyau ne to za a bari ya wuce amma mummuna aiki fa bugo shi za a yi saboda inda ake ajiye shi yana ƙasa saboda ƙasƙancinsa amma kyakkyawan aiki sama yake yi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalma mai kyau yana tashi zuwa ga Allah da me wal amalu salihu yarfa'u yasa in kana kyakkyawan aiki to mala'iku za su yi maka kyakkyawan shaida kuma mutum yana mutuwa za su ba da shaida a kansa za ga wani ya bar duniya an zo ana sadiya ana jaje ai wani ya riga mu gidan gaskiya wani mutum ne mai gaskiya yana da mu'amala mai kyau yana da rikon amana to in kai ƙarya ma mala'iku sun sani don wani saboda babban mutum ne sai a zuwa ita ta kakariya, to mala'iku sun sani ba irin wannan shaida za su bayar ba su za su faɗi gaskiya ne to amma kai in ka san gaskiyanka tunda kuna mu'amala da ki ya gwada maka mu'amala mai kyau kuma yana da gaskiya yana da rikon amana to idan ka faɗi haka to mala'iku za su tabbatar da haka domin hakan ne amma in ba haka bane za su karyata ka saboda mala'iku ba a musu ciwa-ciwa balle yi wa Allah ciwa Allah ya tsare mu wannan ki yake gwada cewa lallai yana da kyau mutum ya yi kokari ya aikata ayyuka kyawawa ko da ma zai yi barna to kyawawan ayyukansa su fi yawa har zuwa lokacin da Allah zai ganar da shi barnan nan illa ce gare ki ya nisanta gaba daya to sai aya ta gaba Allah ta'ala yake fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu Saliha kuma suka aikata ayyuka na kwarai me yasa ake hada imani da aiki na kwarai ko da yake in aka ambaci imani kawai to ya hada aiki na kwarai idan aka ambaci aiki na kwarai imani ya shiga cikinsa to amma an hada su waje ɗaya fa yana matsayin faɗaɗa magana ne domin a gane mataki na farko shine imani mataki na karɓan kyakkyawan aiki shine imani idan kafiri ya aikata kyakkyawan aiki a nan duniya to Allah ta'ala a nan duniya zai baki lada ba a lahira ba kuma wannan yana daga cikin fassaran wala ya yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalunci amma kafiri idan yayi kyawawan ayyuka za a biya ki a duniya sannan mai imani idan yayi kyawawan ayyuka Allah ya baki duniya da lahira shi yasa ake son mutum ya karfafa imani a tushen farko ko a turmin farko imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah imani da ranar takin alkiyama imani da kaddara mai kyau ko mara kyau sannan kuma wa amilu salihati sa'annan suka aikata ayyuka na kwarai kaman waɗanne kaman tsayar da sallah bayar da zakka aikin haji yin azumi biyayya ga iyaye kiyaye amana cika alkawari kyautata wa makwabta sada zumunci da kiyaye ainihin magana wajen faɗin gaskiya da sauran ire-irensu sannan kuma da nisantar abubuwan da Allah tabaraka wata'ala ya haramta duk mutumin da ya yi imani to wanda ya riga ya kauce wa kafirci da shirka inda ya yi imani to kaga abin da ake bukata cikin wa amilu salihat ko wa amalu salihat suka aikata ayyuka na kwarai shine zai nisanci abubuwan da Allah ya haramta babu maganan zina ba maganan liwaɗi ba shan abin maye babu maganan ƙarya babu maganan ha'inci ba maganan zalunci ba maganan sata ba faki da makami babu gulma babu annamimanci babu tsafi babu abubuwa da yawa duk abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ina fata an gane yasa aka ce fa amman ladina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahamansa Allah ya shigar da mu cikin rahamansa wannan ke yake tabbatar mana da cewa duk aikin da ka aikata ba zai sa Allah ya baka aljanna ba ba domin rahaman Allah ba kamar yadda hadisin manzon Allah ya tabbatar da haka zalika huwal fawzul mubin lalle wannan shine rabo wanda yake mai girma to kaji bangaren waɗanda suka yi imani su kuma waɗancan ƴan tawaye fa waɗancan waɗanda suka kauce wa hanyar Allah fa menene matsayinsu wa ammal ladina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum wa kuntum qauman wa amma alladhina kafaru amma wadanda suka kafirce kafara kenan an kawo masa ayoyin Allah amma ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ayi musu tambaya tunda Allah ba zai magana da kafirai ba duk wanda ya tafi lahira yana kafiri Allah ba zai magana da shi ba dun ba zai ga Allah ba Allah ya riga ya ambata cikin alkur'ani su ana kange su gabarin Allah ba sa ganin Allah to amma kaga waɗanda suka yi imani su waɗannan za su ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wa amma allazina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirce za a ce a tambaye su afalam takun ayati tutla alaikum shin ayoyi na su kasance ana karanta muku ba maimakon da kai imani oh, maimakon ku yi imani fastakbartum sai kuka nemi yin girman kai wa kuntum qauman kuka kasance mutane mujrimai waɗanda yake ba sa kiyaye dokokin Allah ba kwa jin magana ko ba ai haka ba to kaga yanzu gaki ana karanta ayoyin Allah kana ji ana fassarawa kana ji in ka je ka saba wa Allah to kai ma ran tashin kiyama zaka shiga cikin waɗannan matsiyata ana musu tambaya ko ba za su iya bada amsa ba saboda haka kiyaye domin hujja ta riga ta riske ka Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah baya azabtarwa sai ya aiko da manzo saboda haka in baka jin larabci to an karanta da larabci an fassara maka da yarenka kuma duk abubuwan da suke haraman an faɗa maka duk abubuwan da suke biyayya an maka bayani da yarenka to idan ka nemi girman kai baka yi ba za ka fada cikin waɗannan mutane Allah ya sauwake idan aka yi musu wannan tambaya a falamtakun ayati tutla alaikum shin ayoyina ba su kasance ana karanta muku ba a duniya wallahi sun kasance ana ba. amma fastakbartum kuka nemi yin girman kai ko ba haka bane dole su ce eh sai dai kawai su nemi kame kame a wannan lokaci wa kuntum qauman mujrimi kuka kasance mutane mabarrata manyan mujrimai masu girman kai ba haka bane haka ne to amma suna neman Allah ya yafe musu Allah zai yafe ba zai yi ba Allah ta'ala ya ce har ila yau wa idza qila wa idza qila in إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين to kaji wani bangare na barnanku abinda suke yi a duniya wa idza qila idan aka ce musu an ce anan akwai ishmami akwai kira'an da suke ishmami mu mafiya yawa muna karanta wa qila da kasra din yana fitowa fili da wanda suke ishmami qila sai ka ji kaman wani harafi yana kokarin fitowa shine ishmami duk kira'an da kai daidai ne wa idza qila idan aka ce inna wa'dallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne fa za a yi takin alkiyaman nan Allah ta'ala da yake ce da a haɗu da shi fa za a haɗu da shi wa sa'atu la raiba fiha kuma alkiyama babu kokonto a cikin ta amma wata qira'a wa idza qila inna wa'ada Allahi haqqun wa sa'ata la raiba fiha saboda haka in kace wa sa'ata la raiba fiha zai kasance inna sa'ata la raiba fiha lalle takin alkiyama babu kokonto ciki idan aka faɗa musu wannan kultun ku ne kuke faɗi kuna cewa ma na diri masa'a da suna ce mu ba mu san takin alkiyama ba kuna ce za a yi takin alkiyama abu an daɗe ba a yi ba yau duniya tana da shekaru nawa an daɗe ba a yi ba kuna ce za a yi takin kiyama za a yi takin alkiyama ma na diri masa'a mu ba mu san da maganar takin alkiyama ba sai inna zunnu inna zanna illa zanna wato tunani ne ma kawai muke yi muna tsammani ne kawai eh tsammanin da muke yi ma tsammani ne kawai tunda dai kuna faɗa kullum mun ji kuna faɗa to aje za yi takin alkiyama amma Allah bai sai yi wani abu da mu ba Allah bai iya ba zai iya da mu ba abinda suke faɗa kenan wa ma nahnu bi mustaqinin kai mu fa zato muke yi mu ba mu kasance masu sakankancewa cewa za a yi takin alkiyama ba ba mu da yaqini Ta ji waɗanda ake karanta musu ayoyin Allah abin da suke fada kenan to waɗannan tsageru ne masu fada da su. amma kuma akwai waɗanda suke fada lisanil hal menene lisanul hal shine mutum ka masa wa'azi amma maimakon ya je kiyaye abin da aka masa wa'azi akai ba zai kiyaye ba to wannan ya gwada kamar takin alkiyaman ba za a yi ba kamar ya gwada cewa Allah ba zai iya da shi ba ko ya fi karfin mala'ikun Allah kamar yadda Abu Jahal ya fada ya ce mala'ikun nan goma sha tara duk zai iya maganin su saboda haka in dai sha tara ne ya ce kawai ku kuita abin da kuka ga dama ni sha tara nan zan muku maganin su kuma ba wanda ya sai hana ku shiga aljanna kai ba ma abin da za a yi suka ce waɗannan su ba su sakankance ba saboda me saboda abin da suke aikatawa ba su faɗa da bakinsu ba amma aikinsu yana gwada ba su yadda ba to kaga waɗannan ba za su samu sakamako mai kyau a wajen Allah ba wa badalahum وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا suka aikata miyagun ayyukan da suka aikata su ne za su bayyana gare su ranar takin alkiyama to amma kaga wanda ya imani waɗancan da aka ce fa amma ladina amanu wa amilu salihah su suna da ɗan sauƙi da Allah tabaraka wata'ala ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu sannan kuma da wanne da man kaffat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa ya yayi nauyi wannan ya gwada a ɗaya gefen akwai waɗansu abubuwan da ba su da kyau wanda aka ce ma'auninsa ya yi sako-sako wannan ya gwada a ɗaya gefen akwai kyawawan ayyuka sai dai ba su da yawa ne ina fata an gani. to idan ka yi dace ranar tashin alkiyama ma'aunin kyakkyawan aikinka ya yi nauyi to waɗancan yan ƙanana Allah ta'ala zai tsallake maka su ne waɗanda Allah yake cewa zai shigar da su cikin rahamansa amma idan ka kuskura ma'aunanka ko ma'auninka ya yi sako-sako dofa idan ka yi kafirci to wancan kyakkyawan aikin nan fa ba zai taimaka maka ba don za a duba a samu babu komai kamar yadda Allah ta'ala ya ce za mu mayar da iska ce ke fekakkiya ba zai maka amfani ba ranar takin alkiyama to amma inda rikici yake shine zaka samu mutum ne wanda ya yi imani ya aikata ayyuka na kwarai amma kuma ga barna da yawa khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a su sun gauraya mummunan aiki da kyakkyawan aiki da wanda ma'aunansa za su zama daidai wa daida to waɗannan hukuncinsu yana wajen Allah abinda Allah ta'ala ya ga dama zai da su Allah ya samu dace wa bada lahum sayyi'atu ma amilu lalle abinda suka aikata mummunan aiki zai bayyana gare su ko kuma wa bada lahum zai bayyana gare su sayyi'atu ma amilu miyagun ayyukan da suka aikata wa haqa bihim ma kanu bihi yattazi'un abinda zai kasance suna yin izgili zai fada akan suna azaba ba suna ce ba za a yi takin alkiyama ba to an taki suna ce ba za a musu bincike ba to yanzu an zo ana musu bincike sun zazzare ido ba yadda za su yi su tsere ba sun ce su Allah ba zai iya da su ba to yanzu Allah ya tattara su ya danka su a hannun mala'iku saboda haka sun sa su a gaba ba sun ce babu aljanna da wuta ba to ga wutan za a jefa su a cikin gidan wuta Allah ya tsare mu waqila al-yawma وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار النار ومأواكم النار وما لكم من za a ce al-yawma a yau kagan aka zo da wakila sai a ce al-yawmu amma sai ya zo al-yawma da nasba saboda me saboda zarfi ne ko shine simple amsa da za a bayar وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم a يومكم هذا za a ce musu a yau za a manta da ku kamar yadda kuka manta da haduwa da ubangijinku a wannan rana ta a nan ne aka samu ka'ida aljaza'u min amal eh za a yi musu sakamako da irin aikin da suka aikata menene mantawa tunda ubangiji baya mantuwa su ma mala'iku idan aka dora musu aiki ba sa mantuwa in dai mala'iku za su za su manta to wani za a bar shi a bayan fage shi baya aljanna shi baya wuta sannan daga baya ya zabura ya shiga inda zai shiga ba tare da mala'iku sun gan shi ba kaga wannan ko ba zai yi ba ranar tashin alkiyama mala'iku ma Allah tabaraka ta'ala ya sa su ba sa mantuwa ubangiji kuma baya mantawa duk abin da aka yi ba za ka ga gabarin Allah ba amma sai ka ki anan Allah tabaraka ta'ala ya ce wakila aka ce al yawma a yau nansakun za mu manta da ku kama nasitum liqa ayyumikum hadha kamar yadda ka manta da haɗuwanku a wannan rana ta yau bi ma'ana za mu kyale ku za mu kyale ku cikin azaba za mu kyale ku cikin kaskanci saboda kuma a duniya ganganci kuka yi ana karanta muku ayoyin Allah amma kuna kyalewa ba kwa saurarawa to me yasa sannan ana karantar da ku ba ku aiki da ki kuna kyalewa me yasa to kamar yadda kuka yi oho to haka za a yi oho da ku a cikin gidan wuta a yau wannan ne sakamakon ku wa ma wa kumun kuma makoman ku tabbas ita ce wutan jahannama wa ma lakum min nasirin nan ba ku da mataimaka daga wajen Allah ba a nan duniya wani yana ce maka ba komai ba zai taimake ka ko zai ɗauke ka ya ɓoye ka aljihu ko ya sanya ka a babbar riga alhali ɗazu ɗazu muka yi bayani Duk mutane za su zaki irara babu wani mai kaya farkon wanda za a baki tufafi ya saki ne annabi ibrahim to kaga idan za a bada babbar riga ranar takin alkiyama wa ya cancanta a baki babbar riga ya sa shine annabi ibrahim to ko shi ma bai ce zai sa mutum aljihu ba balle kai baka sanya za ka yi ka kare ba wa ma lahum min nasirin saboda haka wa ma lakum min nasirin lalle ku din nan baku da masu taimako ana magana da su ne kai tsaye zalikum zalikum bi annakum ittakhadtum ayati llahi huzwan wa dharratkum alhayatud dunya فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم دليل da yasa akai muku wannan sakamako ya ku kafirai ‘yan wuta, za san gidan ana magana da mutane masu imani, to sai ka ji nauyi kana ce kaza, amma tun da Alkur'ani ya fada kai tsaye haka za a fada. Wanda ya fada ciki, to da shi yake yi. Kai da baka fada ciki ba babu ruwanka, sai dai hakan ya kara maka imani. Shi yasa aka ce, Zalikum wancanenku bayanin da aka yi wa ma'awakumun naru, wannan wutan da ake magana. bi annakum takassum ayati llahi qudwa saboda ku rike ayoyin Allah abin izgile ana jan aya ba ku saurarawa ana fassara ba ku saurarawa ko kun saurara ba ku aiki da abin da aka karantar da ku wannan shine izgilin da ake magana yasa Allah tabaraka ta'ala ya saka muku da wannan wa haya hayatud duniya, kuma rayuwar duniya ita ta ruɗe ku saboda mulki ko kuma kuɗi ko ɗaukaka ko jin daɗi ko lafiya ko mata ko yawan 'ya'ya, ko wani abu makamancin wannan shine wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku bi ma'ana waɗannan kafirai abin da ya ruɗar da su rayuwar duniya shi yasa suka saba wa Allah subhanahu wataala zaka samu wani matansa ne suke sa ke saba wa Allah wani iyayensa ne wani ƴaƴansa ne wani kuɗinsa ne wani mulkinsa ne wani sarautarsa ne wani martaban da ya samu wani lafiyarsa ce take sa shi yayi tsiya wa dokokin Allah to ke sa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku to ke sa fal yawma a yau la yukrajuna minha ba za a fitar da su daga ainihin gidan wuta ba a wata kira'a la yakhrujuna minha ba za su fita ba idan sun shiga gidan wuta wala hum yusta'tabun sa'annan dadin daɗawa kuma ba za a karbi tuban su ba ko da sun tuba sun ce a mayar da su duniya domin su gyara aiki Allah ta baraka wataala ba zai mayar da su ba to har ila yau wajen huzuwan ɗin nan wannan kira'a kenan sannan akwai huzu'an ita ma kira'a ce akwai huzu'an da ɗauri ita ma kira'a ce kun ga kira'a guda uku kenan duk wanda mutum ya karanta daidai ne dalilin da ya sa muke faɗin waɗannan saboda ba mamaki wata rana zaka ji wani ya karanta wata kalma so idan ya karanta ta inda dai har ya tabbata cikin ƙira'a to shikenan idan ka sani to ka ka sani in baka sani ba ko za ka yi shirme ya karanta daidai ka ce ai kuskure ne alhali shi kuma yayi ƙira'a ce wanda ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa muke fadin waɗannan jefi jefi na zalikum dalilin da yasa aka yi muku wannan sakamako ya kuka fire da gidan wuta bi annakum takassuma ayati llahi huzwa saboda ku rike ayoyin Allah abin izgile a nan duniya wa garratkumul hayatud duniya, kuma rayuwar duniyan ta ruɗe ku fal yawma a yau ranar takin alkiyama la yukhrajuna minha Allah yake ba za su fita daga gidan wuta ba aw la yakhrujuna minha ba za su fita daga gidan wuta ba wala hum yusatabun ba a fitar da su kuma ba sa fita sannan kuma ba za a ba su dama su dawo duniya ko kuma a yafe musu a yi musu sassauci ba ba zai taɓa yiwuwa ba tunda sun riga sun tafi lahira to magana ta kare sai Allah ya ce mai فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين نعم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم to ƙarshen wannan sura kenan eh kuma idan an duba za a ga ƙarshen suran ya dace da farkon sura wannan ita ake kira almunasaba ko ilmul munasaba Allah ta'ala ya ce falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin ƙasa rabbil alamin ubangijin halittu gaba daya idan ka duba farkon sura mai Allah yake hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين kun ga an ambaci sammai da kasai saboda haka su ake ta yawan maimaitawa saboda girmansu idan mutum ya kalli waɗannan inda yana da hankali to ya zama wajibi ya yi da'a wa Allah subhanahu wata'ala ya masa biyayya ba zai saba masa ba shi yasa a ƙarshe aka kawo kalmomi masu daɗi domin girmama Allah falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin ko godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa akhiru an alhamdulillahi rabbil alamin wato karshen maganar ko addu'a mu godiya ta tabbata ga Allah shi yasa duk abin da Allah ta'ala ya maka sai ka gode masa dalilin da yasa in aka yi dadda sallah yake faɗin alhamdulillah kenan sau nawa sau nawa ake yin alhamdulillah talatin da uku ko kuma ashirin da biyar ko nawa sha ɗaya ko nawa ko goma na masu waya-waya kenan eh, mutum yana iya yin goma yana iya yin sha ɗaya subhanallah da alhamdulillah da allahu akbar sannan kuma bayan an gama ɗawainiya da daddare an je za a kwanta nan ma ana bukatar a faɗi wannan saboda godiya wa Allah kuma idan kai kokari ka kiyaye wannan sai Allah ta'ala ya kara maka bisa imomin da ya maka mutum ya ci abinci ya koshi ƙarshe abin da zai ce alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani min ghairi hawli minni wala quwwa ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ci yadda ni ya kiyaye da ni ba tare da ainihin dabara ta ba ba tare da karfi na ba to kayi gida mai kyau nan ma ka shiga me za ka ce domin wanda ya shiga aljanna me zai ce waɗanda suka shiga aljanna akwai maganan da suke faɗa suna ce godiya ta tabbata ga Allah da ya zaunar da mu a cikin gidan aljanna na tabawwa'u min aljannati haythu nasha muna yawo muna zama a cikin gidan aljanna duk inda magadama. dama to shi yasa wasu malamai suka ce in kai gida ka shiga sabon gida sai kai godiya ga Allah ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kore min wannan gida ba tare da dabara ta ba ba tare da karfi na ba saboda akwai mutanen da suka fika wayo har yau ba su mallaki gidaje ba akwai waɗanda suka fika ainihin ilimi amma har yau ba su da gida suna gidan haya kai kuma Allah ta'ala ya hore maka wannan to me yasa ba za ka gode masa ba idan ka gode masa sai Allah ya ƙara maka daraja saboda haka falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah ki kadai rabbis samawati shine ubangijin samai wa rabbil ardi kuma ubangijin kasa rabbil alamin ubangijin talikai gaba daya kowace halitta to tana karkashin talikai Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijin ta ko an ki ko an so saboda haka ko kafiri ya tabbatar da wannan ko kada ya tabbatar da wannan Allah ta'ala ya tabbatar da haka wa kansa mu kuma mun yi imani da haka sai Allah ce mai samawati wal ard wa huwa al azizul hakim walahul الكبرياء Allah ta'ala shi yake da girma shi yake da ɗaukaka shi yake da daraja fi samawati wal ard a cikin sammai da kasai gaba daya akwai wani wanda yake sama da Allah ne ai ko mutum ma ya ce zai yi jayayya da Allah ba zai kai labari ba ina fir'auna ina na maruzu ina hitila ina baƙaƙen ƙarnan da aka yi su a duniya sun zamo faja'alnahum ahadisa Allah ta'ala ya sanya su kai labari babu ko ɗaya daga cikin su babu alaman ko ɗaya daga cikin su shi yasa duk wanda yace zai yi jayayya da matsayin Allah to ba zai kai labari ba sa Allah ta'ala ya ce wala hul kibriya fi samawati wal ard to da wannan ne malamai suke ce wanda ke yake gwada girman kai girman kai haramun ne kuma girman kai kabira ne min al kaba'ir babban laifi ne a wajen Allah saboda manzon Allah ya tabbatar Allah tabaraka ta'ala yana cewa al azamatu idari wal kibriya'u ridai girman kai daukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mayafi na ne kuma duk wanda ya jayayya da ni akan wannan Allah ta'ala ya ce sai na azabtar da shi ko sai na karya ki yasa duk matsayin da Allah ya ba karka yi girman kai idan ka yi girman kai ko to Allah zai karya ka shi yasa ko menene Allah ya baka kowace irin daraja ce Allah ya maka karka yi girman kai idan ka kaskantar da kanka sai Allah ya ɗaukaka ka shi yasa manzo Allah ya bayani a cikin wani hadisi lalle akwai mala'iku wanda suke rike da mai nafiya ta dan adam shine gashin goshi kai ba za ka gani ba kuma ba an ce wai ka bar zanko bane a'a eh irin yadda ake yin aski din nan idan an yi aski sai a bar wani gashi a nan za a yi aski sai a bar gashi a nan in ka yi aski ka bar gashi na ran tashin kiyama da wannan mala'iku za su kama su ta jan ka ba har zuwa jahannama tun ba haka ka ce kai ba annabi ya hana irin wannan aski amma ko baka yi ba cikin halittan ka akwai inda mala'iku suke kamawa yanzu mala'ika ya ga dama sai ya tattara goshin ka kama ko ba zai iya ba dan uwanka dan adam ne ba zai iya rike goshin ka ba sai dai idan goshin kan tsini yake da shi amma mala'ika haka ce ya tattara ka ba ka ba kanka ma yana iya kamawa ya mai shi bulala to kowane mutum akwai mala'ikun da suke rike da ainihin gashin gokinsa idan ka yi girman kai sai su kankantar da kai su ja ka ƙasa ki ce kawai idan kuma ka kankantar da kai sai su daga ka su ce bawan Allah kai ne ya kamata a ka to kaga sai ka zaɓa da wulakancin mala'iku tun daga nan duniya ta hanyar yin girman kai ko da ainihin ɗagawan mala'iku tun daga nan duniya ga wanda ya ƙasƙantar da kansa saboda Allah saboda haka girman kai haramun ne musulunci bai yadda da girman kai ba girman kai na Allah ne walahul kibriya fi samawati wal ard ya za in kace za ka yi girman kai to tamkar ka kama rigan Allah ne ko mayafinsa kana so ka ja kaga ko duk wanda ya sa riga ko mayafi ya rufe jikinsa ka kama kana son kamar yadda shi tsirara zai kyale ka sai inda karfin sa ya kare to ya kamata ka fahimci wannan dan uwanka dan adam ma kenan balle Allah ma ka wannan kaddarawa aka yi saboda kai baka yi saka yi haka ba idan ma kayi girman kai ko ganin Allah ma ba za ka yi ba tunda ka fada cikin masu sabo Allah ya sauwake saboda haka lalle Allah wa huwal azizu Allah ne mabuwayi ba wanda ya sai gagare shi sannan kuma alhakim Allah ta'ala mai tsananin hikima ne to idan kun duba a farkon wannan sura ma abin da muka ambata kenan tanzilul kitabi min Allahil azizil alhakim azizil hakim Allah mabuwayi mai hikima to shi yasa ayoyin Qur'ani suna maimaituwa domin saboda mutane su gane cikin sauki walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa min mudakkir yasa alqur'ani bai da wahala inda kana son ka gane ilimin addini cikin sauki ka gane matsayin Allah ka ji tsoron Allah to ka rike alkur'ani ka yawaita maimaita ki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da kai saboda kalmominsa da tsarinsa alkur'ani mai sauki ne hakika mun sauwake alkur'ani zikiri domin tunatarwa fa hal min muddakir shin akwai wanda zai tunanu bi ma'ana akwai wanda zai yi tunani ya wa'azu lalle akwai ya Allah ga munan muna son mu karanta alqur'ani domin mu fahimta ya kara mana wa'azi ya Allah ka fahimtar da mu rabbana zidna ilma rabbana zidna ilma اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين